والصلاة والسلام على Rasulillah, الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai mai yawan rahama mai yawan jin mai mulki a ranar hisabi muna ce babu abin bauta ta bisa cancanta sai Allah mai yin yadda ya so mai hukunta abin da ya nufa babu abin bauta ta bisa cancanta sai Allah majibincin lamari abin yabo babu abin bauta bautatawa bisa cancanta sai Allah wanda ake nufinsa domin yaye dukkan wata damuwa mai tsanani babu abin bauta ta bisa cancanta sai Allah wanda ake kwaɗayin ƙaruwar kyautatawarsa izuwa gabayi babu abin ta bisa cancanta sai Allah wanda yake amsa roƙon waɗanda suke cikin tsananin bukata wanda yake yaye damuwar wanda suke cikin damuwa wanda yake yawaita ni'imomi akan halitta baki ɗaya. tsarki da yabo su tabbata ga Allah mai amsa dukkanin roƙo tsarki ya tabbata ga mai yaye dukkan damuwa tsarki ya tabbata ga mai kawo ɗauki yayin shiga tashin hankali muna godiya da yabo da tsarkakewa gare shi akan ni'imominsa masu girma da baiwa da ya mana wata na biye da wata muna shaidawa babu abin bautatawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya shi ne maɗaukacin sarki halitta tasa ce shi kaɗai ya cancanta ya ba da umarni a hannunsa amfani da cutarwa take dukkan wani abu yana da lokaci abin ambato a gurinsa muna ce dawa lallai annabinmu muhammad bawan allah ne kuma manzansa ne annabinsa ne zaɓaɓɓe badaɗayinsa ne wanda ya fifita a kan kowa iran allah da aminci su tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa waɗanda suka kasance jagorori a shirya da waɗanda suka bugwa dabansu. suka bibi sawunsu har izuwa ranar sakamako Allah kai sallama da aminci gare su baki daya ya bayan Allah ya 'yan uwa musulmi muke yayi ubangiji mu yawaita biyayya gare shi mu musalta abin da ya nemi mu yi kada mu kuskura mu saba masa kada mu kuskura mu kusanci ayyuka munana kullum mu dinga neman kusaci zuwa gare shi da kyawawan ayyuka Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo gare ku face kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane ku kiyaye ubangiji wanda ya halice ku daga rai ɗaya ya halice mata ga wannan rai ya yada al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu ku kiyaye ubangiji wanda kuke haɗa junanku da shi ku ji tsoron yanke zumunci lalle Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya ku waɗanda suka yi imani kuke yayi ubangiji ku faɗi magana ta daidai zai gyara ayyukanku ya gafarta zunubanku duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa haƙiƙa wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma Allah ya sanya mu daga ciki ya bayin Allah mu gaggawa wurin aikata ayyuka na ƙwarai mu yi gaggawa wurin yawan tuba zuwa ga Allah da komawa zuwa gare shi mutuna ya bayan Allah lallai abinda ke afka ma wannan ƙasa tamu da waɗannan al'umma tamu tun daga masifu daban-daban da fituntunu da jarrabawa iri-iri da ƙamfar ruwan sama da tawayar ruwan saman ba komai ke jawo wannan ba da yin ƙasa na ruwa a cikin wato rijiyoyi da kuma lalacewar kayan amfanin noma da 'ya'yan itatuwa da yawan musibu iri-iri kashe-kashe da abubuwa masu firgitarwa da yaɗuwar cututtuka masu wahalar gaske da makamantan wannan daga abubuwan da ke afkama bayi da kuma wato garuruwa na masifu iri-iri babban sababin da ya jawo wannan bayan Allah shi ne bujire maɗa'ar Allah subhanahu Ta'ala. da aikata yawan zunubai da laifuffuka kamar da Allah ke cewa ɓarna ta bayyana akan tudu da kogi saboda sababin da hannayen mutane suka aikata don ya ɗanɗana musu wani ɓangare na abin da suka aikata domin su dawo zuwa ga Allah ya bayin Allah yana daga abin da ke sanya bakin ciki gagarumin bakin ciki shi ne a ga musulmi ya mai da aikata saɓan Allah ba a bakin komai ba wani na fito na fito a zahiri da aikata manya-manya da miyagun wato halaye da miyagun saɓo kuma a zahiri a fili ba tare da jin tsoron Allah ba wannan ya yadu cikin mu da mujtama mu. hatta kai masu laifin ma ado suka mai da shi ba sa ganin komai wannan ya jawo ya kai ga bijirewar mutane gabarin da'a ga Allah ta'ala ta kai hagga wani cikin musulmi ya koma ma yana neman taimako yana neman gudunmawa yana neman ɗauki ga wani ba Allah subhanahu wata'ala ba in zai nemi ɗauki wani Allah yake tambaya in zai nemi a kamar ɗauki wani Allah yake rogo ba Allah subhanahu wata'ala ba yana neman taimako ga wasu matattu da ma waɗanda ba za su iya amfani da shi komai ba yana neman su kawo mar gudunmawa su kawo mar madadi su yaye masa bala'i da bakin ciki bayan Allah subhanahu Ta'ala yana cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu waye wannan wanda ke amsa ma mutumin da ke cikin tsananin bukata ke cikin tsananin damuwa idan ya kiraye shi wa yakshifu su kuma yake yaye dukkan wata mummunan abu wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma ya maida ku halifofi ban kasa waye yake wannan yalla ce a ilahun Allah shin akwai wasu ababen bauta tare da Allah da suke wannan jawabi babu wani mai yin wannan sai Allah Allah ce kaɗan ne daga cikin mutane suke tuna irin wannan ya bayin Allah kai bijirewar ta kai ga wasu sun bujire maɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala hatta kai wasu sun yi watsi da da yawa daga cikin alamomi na addinin Allah subhanahu wa ta'ala wasu sun tozartar da sallah ba ruwansu da ita sai sun ga dama suke yi wasu sun hana zakar dukiyoyinsu wasu sun koma mu'amala da riba ƙarara da dabaru na neman cin dukiyar mutane ta hanyar barna wasu sun koma tawaye ma'auni na mudu da sikeli da algush da yaudara a wurin mu'amala wasu sun koma bin san zuciya da sha'awar rai wasu ta koma gaba da ƙiyayya ta yadu a tsakaninsu babu abin da suke majunansu illa abka ma cikin mala'i. wasu sun koma shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da abubuwa da suke sanya maye da kuma cinikayyarsu wanda wannan ya sa sun je suna aikata ɓarna na kisan mutane da jimma rayuwarsu da kuma lafiyarsu ciwo wasu sun koma aikata alfasha wasu sun cire kunya da mayafin kunyar baki daya suna tabarruji suna fita yadda suka ga dama wanda wannan ya yadu a tsakankanin mata ya koma cikin al'umma babu sautin da zaka ji yana dagawa sai tauki na kaɗe-kaɗe da molo da ɗagawa ga Allah subhanahu wa wasu ma da yin ɗagawa da cin mutuncin bayan Allah ta hanyar giba da annamimanci da ƙage da sharri da ƙirƙirar ƙarya da kuma rauni wurin umarni da kyakkyawa da hani gabarin mummuna da watsi da hukuncin da abin da Allah ya saukar a cikin mafi yawancin mu'amalan mu ta yau da kullum da makamantan wannan waɗanda suke nuna akwai wani sharri mai girman gaske waɗannan bayan Allah suna daga cikin abin da suka jawo masifu da bala'o'i da tashin hankali da muka rinci kanmu a kai a wannan lokaci aka wayi gari muna cikin wani yanayi mai mutukar raɗaɗi muna cikin wata rayuwa wanda take cike da bakin ciki da tashin hankali a kowane ɓangarori na rayuwar mutane da kowane ɓangarori na al'umma da kuma wato wannan ƙasa kuma wannan sunna ce ta ubangiji kuma sunnar Allah ba ta canjawa cewa duk sanda alfasha ta bayyana a cikin mutane suka dinga yada ta ta tabbata a cikin zukatansu ta yadu a tsakankaninsu sai Allah ya halaka su da bala'o'i daban-daban kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد حكا كام أبنجز كيك إذا يتاج كام القرية لتظالم سكنتا للي كام سا ينادى متكرر أنني ينادى متكرر أدي يا ذو تكن سنن ابن ماجه ده مستدرك نا إمام الحاكم ده حسن لقى عبد الله بن عمر الله كان مسيدا يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ya juyo ya fuskance mu mu taron muhajirai yace ya ku taron muhajiruna abubuwa guda biyar idan suka riske ku ina nema muku tsarin Allah kada waɗannan abubuwa su same ku na ɗaya ce alfasha da aikata zina ba za ta taɓa bayyana cikin mutane ba Har ta kai suna bayyanawa face sai annoba da cututtukan da magabatansu da suka shuɗe ba su san da su ba sai sun yaɗu cikin al'umma na biyu ya ce duk da al'umma ta koma tawaye ma'auni na kwano da sikeli sai Allah ya jarrabe su da fari da ƙuncin rayuwa da zalicin shugabanni na uku ya ce mutane ba za su hana zakar dukiyarsu ba sai Allah ta'ala ya hana su ɗugon ruwa daga sama ba don dabbobi ba wallahi Allah ba zai ruwan ba na hudu ya ce mutane ba za su taɓa warware alkawarin da suka ɗaukan ma Allah ba da alkawarin da suka yi ma annabi sai Allah ya ɗora musu makiya wanda ba 'yan cikinsu ba kuma su ƙwace abin da suka mallaka na ƙarshe na biyar ya ce duk sanda jagororinsu suka daina aiki da littafin Allah sukan zaɓi abin da ya musu su yi abin da bai musu ba su yi watsi da shi sai Allah ya sanya bala'insu da masifarsu a tsakaninsu ga su a tare amma wannan bai kaunar wannan wannan bai fayatar alheri ga wannan wannan baya kaunar alheri ya samu wannan kamar da muke gani a yanzu talaka baya kaunar mai mulki mai mulki bai kaunar talaka talaka yana fatan masifa ta afka ma mai mulki mai mulki na fatan masifa ta samu talaka ana sallah wuri ɗaya. amma baka ka ga ya samu alheri baka ka ga ya ci gaba shi ma baya kaunar yanzu ka ci gaba ashe dukkanmu mu muka jawo kanmu ya bayin Allah mu kalli halin da muke ciki a iya wannan damuna da muke ciki a yanzu lokaci na tafiya amma hadiri zaka ga ya haɗo ganga ganga kawai sai ga ya iska kuma abu mai ban tsoro mai ban tashin hankali ba wanda ya damu ko zancen ba a cika yi ba ko maganar ba a yi ɗauka ma ake ba mu da laifi gani muke kawai ba laifinmu ba ne a'a laifin wasu ne a'a muna ganin kamar wannan ba wata jarrabawa ba ce kamar ba komai ba ne bayan kuma masifa ce gagaruma da take mu ta kai ba abin da ya damu mutane sai ƙara fantsama ake wurin fito na fito da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala mujahid ibn jabar Allah ya ji kansa da rahama yana cewa duk sanda saban Allah ya bayyana a tsakankanin yan adam ya ce ruwan sama zai tsaki Allah zai kawo fari zai hana ruwan sama idan ko ba a samu ruwan ba tsirrai da abubuwan da aka shuka ba za su fito ba idan kuma ƙasa ba ta fitar da tsirrai ba dabbobi za su shiga cikin yunwa da masifa idan kuma suka shiga cikin yunwa da masifa za su ta tsine wa 'yan adam suna tsine wa 'yan adam suna cewa 'yan adam ne suka jefa su cikin bala'i sai ce masu tsinuwar fa ga 'yan adam dabbobi ne za su dinga tsine musu wannan hadisi imamu tsabarani ya fitar da wannan asar a cikin littafinsa kitabun du'a da sanadi ingantacci haka nan mujahid yana faɗa a tafsirin faɗin Allah ta'ala da yace ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun da yace Allah zai tsine musu kuma masu tsinuwa za su tsine musu sai allah inuna dinnan ana nufin jawabul ar dabbobi da suke ban ƙasa za su dinga tsine ma yan adam suna cewa inna ma muni'inal ni'inal bi zubikum za su ce an hana mu ruwan sama ne saboda sababin zunuban da da kuke aikatawa da fito na fito da kuke yi da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayin Allah ashe kenan idan aka tsinci kai a irin wannan tashin hankali ba watsi za a yi ba ba kowa zai nuna bai damu ba ba kowa zai nuna bai shiga tashin hankali ba ba a san gagarumin masifa ce take tunkara al'umma ba a a gaba ɗaya za a koma ga Allah ai ta istighfari ai ta tuba ai ta addu'a ai ta roƙon Allah subhanahu wataala Allah yakan jarrabu bayi da irin waɗannan abubuwa ne domin su juyo su dawo zuwa ga Allah su nemi mafaka gurin Allah su nemi wato ɗauki daga gare shi suna masu ƙanƙan da kai masu komawa zuwa gare shi suna neman ya yaye musu bala'in da ya afka musu na fari da ƙarancin ruwan sama kuma su koma suna roƙonsa suna masu wato naci da roƙo wurin addu'a saboda Allah yana son masu naci wurin roƙonsa shi sa Allah ta'ala yake cewa ta rabbakum tadarruan wa kufiya ku roƙi ubangijinku kuna masu ƙanƙan da kai kuna yin ƙasa-ƙasa da muryarku ba tare da ɗagawa ba Inna ula yuhibbul mu'tadin saboda Allah baya san masu ƙetare iyaka hatta wurin roƙonsa a wani wurin yana cewa wa ku rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin kuna cewa ko roƙe ni zan an Ya ansa muku yace ya takbiru na an ibadati lalle waɗanda suke girman kai gabarin wato ibada ta shine addu'a da roƙona sai da na jahannama da da sannu za su shiga wutar jahannama suna ƙasƙantattu. ya Allah ta'ala muna roƙonka kai ne ubangijinmu babu abin bautata bisa cancanta sai kai kai ne ka alice mu mu bayinka ne muna kan alkawarinka da dukkanin alkawarin da kai gwargwadon ikanmu muna neman tsarinka daga sharar abin da muka aikata muna masu tabbatar da irin ni'imomin da kai mana mun tabbatar da cewa mu masu aikata zunubi ne ya Allah ka gafarta mana zunubanmu domin babu mai gafarta zunubai sai kai ya Allah ka gafarta mana abin da muka gabatar da abin da muka jinkirtar da abin da muka bayyana da abin da muka ɓoye da ma abin da kai kafi mu sani ya Allah muna roƙonka mun yadda kai ne abin bauta babu abin bauta ta bisa cancanta sai kai kai ne mawadaci ya Allah mu mabukata ne zuwa gare ka ya Allah ka sauka mana da ruwan sama Allah ka sauka mana da ruwan sama Allah kada ka sanya mu cikin masu ɗebe kauna Allah ka kawo mana ɗauki ya Allah ka kawo ɗauki gare mu ya Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka ba mu ruwa wanda zai zama mai sauƙi wanda zai zama mai gamewa mai amfani ba mai cutarwa ba mai gaggawa ba mai jinkiri ba Allah ka raya ƙasa da wannan ruwa Allah ka kawo ɗauki ga bayi da wannan ruwa Allah ka sanya wannan ruwa ya zamo mai isarwa gare mu ga garuruwanmu da kuma wato gonakinmu ya Allah ka shayar da mu shayarwa ta rahama ba shayarwa ta azaba ba ba shayarwa ta bala'i ba ba mai ruguje gidaje ba ba mai nitsar da bayi ba ya Allah ka shayar da bayinka ka shayar da dabbobinka ka shayar da garinka Allah ka yada rahamarka ka raya wannan gari da ya mutu ya Allah mu halitta ne cikin halittunka Allah kada ka hana mu falalaka saboda sababin zunuban da muka aikata ya Allah ya wanda rahamaka ta yadu a ko'ina Allah ka ji kan dattawa Allah ka kawo dauki ga yara ƙanana waɗanda ake shayarwa Allah ka ji kan halittu baki ɗaya. Allah ka kawo rahama gare mu ya wanda kake jin kan bayi baki ɗaya. Allah kada ka kama mu da laifuffukan da muka aikata in mun manta ko mun yi kuskure Allah kada ka ɗora mana nauyin da ba za mu iya ɗauka ba kamar yadda ka ɗora ma waɗanda suka gabace mu Allah kada wato ka ɗora mana abin da ba za mu iya jurewa ba kai mana afuwa ka ji kanmu kai mana gafara kai ne majibincin lamarinmu Allah ka ba mu nasara akan dukkanin kafirai ya bayin Allah mu sani cewa lallai yana daga shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallama idan an shiga irin wannan tashin hankali yakan tsaya ya roƙi ruwa ko akan mambari ko kuma ma ya fito har fili a haɗu ya juya mayafinsa a yi sallah a roƙi ruwa a nemi Allah ta'ala ya kawo wato ɗauki mai yi koyi da manzan Allah tsallale alaihi wasallama majajirce wurin yawaita roƙon Allah da yawaita tuba mu rage saɓan Allah ya bayan Allah mu roƙi Allah muna masu sakankan cewa da cewa Allah zai amsa zunubanmu domin Allah zai gafarta zunubanmu kuma zai amsa addu'anmu domin sau da yawa idan mun sakankance mun yadda Allah zai mana sai Allah ya kawo mana ɗauki ya kawo mana jin kai ya yaye mana damuwa ya kawo mana ɗaukinsa ya yaye magari wannan bala'i da yake faruwa wani bawan Allah yana cewa ya rabbi in azuman zunubi kasaratan ya ubangiji na yadda in ma zunubai na. suna da tarin yawa na yadda suna da yawa falaka da halimtu bi anna afwaka azum ya Allah na san rangwaminka shine mafi girma afuwarka ita ce mafi girma ya Allah kai mana afuwa yace in kana la yarjuka illa muhsinun yace ya Allah in ma babu wanda zai yi kwadayi zuwa gare ka ya samu tabbacin zai samu daga falalaka sai mai kyautata aiki man zallazi yad'u wa yarjul mujrimu to ya Allah shi ma mai laifin wurin wa zai je ya fake wurin wa zai zo nemi dauki ya Allah sai zuwa gare ka ba za ka iya zuwa gurin kowa ba sai gare ka ya Allah Allah mu masu laifi ne Allah ka kawo mana dauki Allah ka yaye mana wannan bala'i ka kawo mana sauki a rayuwa mali ilaika wasilatun illa raja yace ya Allah ba ni da wani tsani da zan kai gare ka sai dai ni mai kwaɗayi ne a koda yaushe ina kwaɗayi na neman samun rahamaka wa jamila afwaka thumma inni muslimu da kuma wato kyakkyawar afuwan nan taka ya Allah kai mana afuwa yace ni kuma mai mika wuya ni gare ka ya Allah mun mika wuya gare ka Allah ka kawo mana dauki Allah ka yayi mana wannan bala'i da muke ciki ya bayan Allah wallahi mu gyara tsakaninmu da mahaliccinmu kullum abu karuwa yake amma kullum babu abin da ya dame mu babban abu mafi ban tsoro a wannan tsakanin za ku yadda da ni hadiri ya taso ya baje wannan ya fa irga ya taso ganga ganga ya zama iska ya fa irga amma babban abin tsoron babu wanda yake magana akan haka ba ma wanda ya damu wani ma gani yake laifin su wane ne wannan na ganin laifin su wane ne bai yadda shi ya ba da gudunmawa ba sannan kuma bai koma ga wanda zai kawo ɗauki ya kawo ba kaga mabarnatan baya in suka yi laifi ga Allah suke komawa amma mu abin tsoron gashi mun yi laifin mun yadda mun yi laifin amma kuma mun ki mu koma zuwa ga Allah babu musiba babu tashin hankali babu bala'i kamar yadda magabata ke faɗa Allah ya jarrabu mutum da saɓo da yin laifi da fito na fito da Allah kuma Allah ya jarrabe shi da hana shi komawa ga Allah da tuba wannan babu musiba sama da wannan a jarrabe ka da yin laifi kuma a hana ka tuba zuwa ga Allah ya kamata mu koma mu kalli tsakaninmu da mahalicinmu anya ba Allah ne yake so ya jarrabe mu ba anya ba wani abu muka yi ba anya ba mu kusa ta ubangiji ba mu kalli ya muke mu'amala ya ma muke ibada tukuna shin muna yin ibada akan lokaci muna sallah irin yadda aka ce a yi muna zaka yadda aka ce a yi muna umarni da kyakkyawa muna hani ga barin mummuna ya kamata mu koma waɗannan abubuwan ba sa taɓa zuwa a haka a banza ko da mai yanayi ya ce maka ai yanayi ne ai abubuwa ne suka canja babu wani magana yanayi wa yake juya yanayin Allah subhanahu wata'ala kuma kowannen mu ya yarda damunan na fata ƙara ja tana turawa ne tafiya take yi kuma ga shukun ya tsaya wasu guraren za ka ji ma abubuwan da suka shuka suna neman konewa wasu sun yamushe amma kuma mu muna zaune ba abin da ya dame mu sai kawai mun fantsama wurin neman duniya waɗannan sun koma banda neman mulki ba abin da ke gabansu mu kuma mun koma banda neman duniya wannan baya kauna ya ga wannan ya ci gaba wannan yana wa dan uwansa hasada wannan yana ganin ya zai ya kawo wani abu wanda zai musguna ma al'umma shi dai matsalarsa kawai ya samu kuɗi kowa ma ya shiga bala'i babu abin da ya dame shi a irin wannan al'umma muna tsammanin za mu samu ɗauki daga Allah mu koma zuwa ga Allah mu gyara tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka Allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare ka Allah ka ba mu ikon da'a gare ka Allah ka ba mu ikon gyara wato abubuwan da muka lalata Allah mun tuba zuwa gare ka Allah ka yayi mana Allah mun tuba zuwa gare ka Allah babu mai yayewa sai kai Allah ga maƙofarka Allah kada ka kore mu Allah kada ka juyar da mu taɓaɓɓu mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana umarta mu da yin salati gare shi yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa man salla alayya marra sallallahu alaihi biha ashara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 واتقاك واتبار ذاك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمئن اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا عبيدك أبناء أبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فيما حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله